وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ka ce wa mutane, Ko za ku taru don ku ga waye zai galaba, Musa ne ko matsafa.